alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna sakamako kashi na arba'in da ɗaya wanda marubuciya Surayya MS ta rubuta wata baiwar Allah daga Ghana ta ɗauki nauyin muku shi. Da fata Allah ya saka mata da mafificin alkhairi amin sun ma'ani Ku ci gaba da kasancewa da wannan dandalin namu na YouTube mai suna Real Up Effects domin nishadinku. ‘Yan uwa baya idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muke gaya muku. Cikin mamaki ya ja yana kallonta, wato ita abin dariya take. Abin ya ba shi dariya sosai sai ya ce, Haba yarinya kina ina lokacin da aka haife ni shirme kawai. Ko a mafarki ba za ki ranar ba. Ta yi murmushi mai sauti ta ce, wa amma ni ka san me? Ranar birthday ɗina kowa yana sani. saboda dariyar da nake yi ma ba na tsayawa. Ya ji hancinta saboda ya san tana so ne, ta kautar mai da bakin cikin da yake ciki. Duk ƙoƙarin kauce damuwar da yake yi ita tana gani. Wayarsa ce ta ƙara shiga kira ya ɗauka tana zuba ido. Ya ce, "E, na shirya zan zo yanzu nan da 'yan mintuna." Ya kai wayar ya ajiye. Ta ce, "Fita za ka yi da daren nan?" Ya ce, "E, amma kuma ba na jin daɗi sosai ma. ‘Yan uwa nan ne muka tsaya yanzu in sha Allahu za mu ci gaba. Bayan ya katsa wayar ya mayar ya ajiye ta ce fita za ka yi da taron nan? Ya ce eh amma kuma gaba ɗaya ba na jin daɗi sosai. Ta ce saboda ni. Amma ai baka fita da dare yau ɗin sai ka wuta, tunda ba ka jin daidai. ya dan girgiza mata kai alama a ba zai iya ba ya ce ya kamata na je ko za mu je tare ne zan fi jaɗi ma idan kina tare da ni ta ji daɗi a ranta amma ta ce ni kuma no ai bana bana haka ka ba sai ka gaya min ina zamu ya ce fati ta ɗan yi dariya ya ce i'm serious my birthday ne friends ɗina suka haɗa mu zaki ce ke ma fa friend ɗina ce ta kwaba fuska ta ce amma sai yanzu aka ce na ji ni ba zan maje ba ya ce no ba na son na takura ki ne suwan bayan haka su ba 'yan ƙasar nan ba ne halayensu ya ɗan bambanta da namu kin ga dai da zara mukan ji amma kin ga ke da man kiki ba na son na takura miki da irin hayaniyanmu ta ɗan shiru ta ce to sai na je ɗin wato dan ni ba zara ba ce shine zaka ce ni daban nake ko yace ce ya salam ya rike baki yace ce ya salam ni ba haka nake nufi ba malama to mu je haka suka ci gaba da muhawara har aka kira isha'i suka yi yace mata to za shi ya shirya sai su ji. ba wani bata lokaci ka kira mai kwalliya ta zo ta tsala min light make-off ta shirya mata sumanta kanta ta kame shi haka kuwa aka yi amma ana ganin tsagun Italy, gashin nata ya yi sosai ta da dires na musamman da aka ba ta izinin ta yi amfani da shi ta sa suhan a kai fiyaret gown ce mai kyau mai buɗaɗɗen wuya da fallon side kawai setin gwiwa ta aka ba shi Kayan da ya yi kyau sosai da sosai kamar dama a jikinta aka kalla aka ɗinka kayan. Tamkar wacce za ta je wani International Grammy Award haka ta fito, ita kanta sai da ta tambayi kanta dama tana da wannan irin kyawu ka. Shi kan bakin wando ne na tuxedo sai suit fari da dark navy blue jacket na suit ɗin. da shike bai karasa rufe botul ɗin ba sai ya kyau sosai ga kamshin da yake zubawa ta murmushi mai ɗauke hankali saboda kallon da yake mata na tsabar yabo shi ma sai yana jin don dole ya zame masa idan da ba zai je wajen ba saboda yadda ta yi kyau dole yana kishinta ya yi kuskuren cewa zara a hirar nasa tun farko ya san ya ce wani abu yanzu Suhan za ta ga kamar dan ba ta kai zara buɗe ido ba ne ya sa zai kawo uzurin shi har suka shiga mota yana fara kallonta ta kasa yin surutun ita ma sai ido take bin shi da shi wani irin shiru ne ya ratsa iriya suka sauka ta sauka ko asalin fati ne yadda take jin da gaske amma sai ta ga sun shiga wani amshakin gida sojoji ne ko ina kamar gidan bariki tun kan motar sa ya tsaya aka yi layi ana ba shi girma ya fito ya kamo hannunta suna kaiwa ciki wata beri beautiful mata ta fito da kudu ta zo jikinsa tare da cewa stop ya tsaya cak wajen tun ya yi duhu swan sai da ta tsorata tana kama hannunsa ya juya da fuskar shi yana kallonta duk da dama ita ba ta ganinsa sosai. Kanta ankara sai ta riƙe an kunna wutar, tare da wani irin tafi ana surprise. Haske ne ya dawo ina abin ya ba da mamaki, ko ina ya ɗau kyau ga decoration, ga kek da snacks nan duka a wajen. Mutane ne ‘yan kaɗan da ba su kai goma sha biyu ba ne a wajen. Murmushi kowa yake saki masa a yayin da suke Gunguma juna suna ce masa happy birthday yana amsawa da, da thanks ya fi hannunta da gefe ɗaya ana kallonta tana kallon su ba za ta iya cewa waɗannan 'yan najeriya ne na gaskiya ba saboda kafsir rikida sun koma turawa ta dubi kanta da kyau kaf matan wajen su shida ne ita ce ta sa kaya mai mutunci Mahmud ke gefe bayan gaisuwa ya ɗan karɓe hannu ya ɗan karɓe hannunta nashi ya ce amarya kin yi kyau ashe ma birthday ɗin shi ya kawo mana gift gaskiya mun yi murna da muka kawo ki ya ce sunana Mahmud Bera ta yi murmushi ta ce ta gode yana da fara'a sosai sosai ya jawo ta gaban inda ake surutu da kowa da kowa kowa ya ba kyawunta yake a nan har an soma tunanin ko Jennifer Wingate ce. Wasu mutanen ma gaba ɗaya suna tunanin matuwai na zara take. Don kullum ta zo sai an yi ‘yan rainin hankali wajen ko kaɗan ne, ba ta sauke musu kai shi ya sa ma ba su damu ba sosai su dai ta zo ne su ga drama kawai. Ana ta surutu Mahmud ke ta don dole. tana magana da mutane har aka haɗa wajen yanka kek ɗin. Majid ya ɗan jawo ta gaba ya kamo ta jikin shi. Kowa ya taru an yi cycle. Matar Mahmud mai suna Yasmin ba ta da maraba da baturiya sai dai siririya ce sosai ta ce, Ai kuwa dai lamarin ya yi, kyakkyawan hansom ne da kuma kyakkyawan matar shi Mrs. Suhan Shamud ta dan kashe mata ido ta yi murmushi sai waje wani irin da ana kai kawo da magana babu wanda ya san da wannan ashe ma matarsa ci gaskiya suna cikin farin ciki kuma damuwarsu su ji ya zara ta kasance bayan da ita suka san majid har ya yi mata wata mata kenan amma dai aka yi tafi aka yi musu toast aka yanka kek cikin so da ƙauna ta sa masa a baki shi ma ya sa mata ya bi ta da light kiss a bakinta gefen kuncinta da daidai inda ta yi kyau ‘yan shishige suka shiga yi musu intabiyu duk da dama shi yake amsawa amma bai hana yi haɗa halayen tsara da na ba A nan ta samu ƙawaye da shike ita ma Yasmin tana jin Hausa kaɗan sai suka shiga hira mai daɗi tsakaninsu suna ba ta dariya ba kunya kowa yake gaya mata. Yanayin yadda ta yi kyau da suka ganta amma ba ta damu ba saboda ta san irinsu da dama. Kare kamar mutanenmu suke ba su son gulma ko kaɗan. Ana ta hidima yana tare da Mahmud yake sanar da shi. Ba za su daɗe ba, dama ta mini ya ɗefa musu za su koma gida. Mahmud ya nuna rashin daɗinsa. Ya nuna masa jin daɗinsa kuma sannan da ya jawo su hannu a jiki, shi ma ya sanar da shi ai yanzu ma gaskiya shi son ta yake. Suka mai hira sama-sama, da ya ga abin yana ɗan jan lokaci ya ce sa gobe za su ƙarasa. suka tashi nan ya je ya yi godiya da sallama ma kowa da kowa kamar yadda aka saba Mahmud da matarsa Yasmin ke taka ma han suna hira kaɗan-kaɗan. ya ce mata ya ji daɗi da ta zo ita ma ta yi musu godiyar yadda suka karɓe ta. Ta sake da kowa a nan cikin cikin abokan nasa kowa kuma ta ba shi girmansa. surutu suke yi suna tahowa yana mata burin kishi ita ma tana mayar masa a wasa a wasa ta duba ta ga ƙarfe goma saura ta ce sai dai ya sauke ta ta siya musu gift tukunna a cewarsa ya ce shi baya so a siya masa amma in za ta yi mishi rawa shi kenan ya karɓa suka da sabon musu har suka yi fakin gefen hanya ya shiga kisin ɗinta suna romansin ɗin juna sai da suka yi mai isar su ya kyale ta ƙarshe ma ya saki jiki ya ce ba zai iya ƙarasa da su ba ita ta karɓi tukin motar suka isa gida ɗakinta suka nufa tare da ita kunya take ji ta motsa jikinta amma sam ya dage abin yake so kenan so tsafa yadda suka dungule juna suit ɗin nashi ma na can mota ya rage daga shi sai farar rigarsa ta ciki Button ɗin shi kuwa guda uku gaba ɗaya a ɓalla suke. Stokin ɗin ma har ya warware ya fito, shi duk bai sani ba ma saboda soyayyar da suke ƙunsa. Ya ce to tunda ba za ta yi mishi rawa ba shi zai yi mata, zai sadauka mata da waƙa, amma dole za ta bari ya yi rawa tare da ita ta ce ta yarda. Ya kawo wani ƙaramin Bluetooth player ya kunna. waƙa ce sosai ya sa musu yana da mugun daɗi da sanyin ji ya jawo ta jikinsa suna irin rawa a hankali din nan yana bin waƙar da muryarsa mai daɗi jin kaɗan sai ta soma fita a hankalinta tana neman birkice masa ta shagala da abin gaba ɗaya yanayin yadda suke ne abin yake yi mata daɗi sosai ya ƙayatar da ita Da wasa da wasa dai daga rawa ya shiga razana da gangar jikinta da salansa wanda ya saba. A haka dai suka samu har suka yi wanka bacci ya ɗauke su. Washi gari tun da suka tashi sallah take fitina sai da ya lallaba ta ta koma bacci. Can wajen sha ɗaya ta farka gani ta yi baya nan, amma tana jin daɗin jikinta. gajiya ya ɗan washe sai ta sake shiga wanka doguwar riga a tamfa ta sa yalo mai adon stones taylor yi makeup tana jira ta ga ya shigo amma shiru can dai ta yanke hukunci zuwa duba shi ga yunwa ya so madamanta tana kama handil ɗin ƙofar ta ji an riƙe da ɗaga ido ta yi sai ta ga mutum a gabanta sanya cikin yunifom ɗinsa tsaf hularsa a hannu wani irin bugu kirjinta ya yi take idanunta suka fara canjawa ya saka mata murmushi ya turo ta ciki tare da cewa good morning mana kyakkyawar matata ta kalle shi cikin shaukin so da ƙauna ta kuma tana zil ɗin ta kaya masa duk abin da take ji a ɓangarenta game da shi amma sai ya tsare ta da cewa da komai ya finki mu je sauri nake yi danke ke na tsaya da na tafi ba na son na tashe ki ne a bacci masa ki sauri tunda kin tashi ta juya a ladabce zuciyanta ya riga da ya buga sai zara ido take tana bin sa da kallo ta san in ya sa yunifom tafiya zai yi ta kasa daurewa muryar ta rawa ta ce wai ina za ka je bai samu halin amsa mata ba kira ya shigo wayarsa yana duban wayar kawai ya ja ta suka fice a gidan har suka kai gidan mam ana jin su bai gama wayar ba hankalinta baki ɗaya bai jikinta suna sauka ya kama hannunta suka shiga ta rusuna ta kai da mom ya ce mata ta je ta yi breakfast yana zuwa Sabida idan mom ne ta miƙe ta je ta haɗa tea a ƙaramin fridge mosaic ɗin ta shiga ta shiga A nan yake sanar ma mom halin da yake ciki emergency operation ne, dole zai tafi faɗar hakan da kanshi. Ya ce don saboda shi aka tayar kuma kuma gaba ɗaya port ɗin na sojojin an yi hijacking ɗinsu har guda biyu a kan ruwa. Kuma an ce masa, Rizal ne ya farfaɗo ya fito yake neman sa musu matsala. jiragen ruwansu guda biyu an sace su tun safe ya tafi da famili ɗinsa zai shirya su je su yi fesin matsalar baccin da an ke yi ne ya sa shi dole ya jira hankalin mom ya tashi sosai don yau ne karo na farko da ta ji tana sa rayuwar ɗanta fiye da rantsuwar da ya yi da su da mijinta mahmud sharif akan za ta rene shi ya zama jarumi kuma cikakken soja sai dai san hankalinta bai kwanta da wannan tafiyar ba don ita ta san Rizal shi shi ya kashe masa baban shi ba irin kwana da mun ba ta yi a kan ya sauya operation ɗin ba ta san ya ce ba zai je ba sai dole sai ya je don ba za ta yi mai dole ba yaki ya ce an riga da an sa rayuwar wasu a matsala dole zai je ya fitar da mutane don ya fitar da su ba zai iya wannan son kan ba abin ya damu mam har ta gaya masa tana tsoron rasa shi shi kan ya san idan har mam ta yi hawaye irin wannan abu ne mai matuƙar daga hankali amma ka yi turje sam ya ce shi sam sai ya je aikin tun da shi aka sa ya ce ta yi mishi addu'a kawai ta kuma kula masa da tsawon kwana uku ne ta saba. Idan ta yi kwana uku ta saba sai a maida ta gidan kafin ya dawo. Ita kan kowane cin kirki ma ba ta yi ba, har suka fito man na fama da jimami a ranta. Sai ta waje tana kiran kwantar ɗin da ta sani. Manyan abokan babansa na can da wanda za su sa ido sosai su kula idan ɗanta ya fito wannan aiki. cikin hikima da lallami ya zauna ya shiga ɗora mata abincin don dole sai da ta cinye ta sa sannan ya sake mata murmushi ya kwakwaninta duka bin ya ce pretty my wife na san kin san tafiya zan yi ko ta kwafa fuska kalar kukan kuka jikinta gaba ɗaya ya yi sanyi ta ce to ina za ka ci ya ce aiki zan je amma zan da nan ba da dadewa ba duk abin da kike so kin san yadda za ki yi ko idan baki same ni a waya ba ga man nan oke ta tsira masa ido duk sun cike da ruwa ba ta ce komai ba bayan son su fara ya ce kin ga na yi latti sosai ki kula min da kanki sosai na ji daɗi nan ta soma hawaye cikin dauriya ya ce ki min addu'a kin ji firiti na ba yadda ta iya ta ɗan gyaɗa kai gwanin tausayi tana sauke masa zafafan hawayen da ɗan sautin kukan ya miƙe. Ya miƙe tsaye ya ɗago ta ya jawo ta jikinsa ya rungume sosai hankalinsa ya tashi yadda yake jin sautin kukanta a hankali. Sai yanzu abin yake taɓa shi yana jin wani iri. Zai dawo ko don ita, amma sai ya daure tare da kautar da tunanin hakan. sai ya yi tunanin rayuwar wasu ne fa zai je ceto mazajen wasu ne a hannun wancan ɗan iskan ɗan ta'adda ka ajiye ya kashe su matansu da yaransu da iyayensu su ma ba za su ji daɗi ba cikin sanyin murya ya ce ki daina kukan nan kin san ba na so ko cikin shasheka ta ce to yaushe za ka da ya ce nan ba da daɗewa ba ke ma kin san ba zan iya daɗewa wani wajen na barki a nan ba. Ya dago fuskar ta cikin rarrashi mai cike da ƙauna da dariya ya ce, Kin mance ke ce fa zuciyata, ke ce raina, ba zan iya rayuwa ba tare da soyayyar ki ba, ina son ki sosai. Kamar zai mata kuka shi ma ya faɗa mata hakan. Bakin tare yana rawa tana so ta gaya masa I love you too. Wayar sai ya ƙara ya ɗaga ya ce set. Tun kan ya sauke ta daga tsalle tana yi masa ihu da firgitaccen kuka. Yana ƙoƙarin rubuko ta ta bincike ya ce Swan please kai ke min haka ta ce don Allah ni ma kar ka tafi. Bana so, bana so please ka zauna a gida. Lokaci guda muryar da ya dishe ta ci gaba da kuka. ya san in ya biye mata zai bata goma ɗaya bai gyaru ba hakan ya kamo haɓanta ya yi mata lankis ya zube ya zuke duk wani kukan da take yi da salansa numfashi take saukewa ya kalle ta yana murmushi tare da shafi gefe fuskanta ya sauri ya fice abinsa Dum ta tsaya har ya kai bakin mota gashi duk duk sojoji da securities na tsaye ana jiran shi. ya kammala amsa wani kira bayan karaba ta rugo da gudu ta fada bayan shi limshe ido ya yi da azabar da yake ji na saukar hawayenta ga kawai take yi kowa ya sa ido yana ɗan kyallarowa suna kallon oga na lallami yana rarrashi da kyar ya kama hannunta suka dawo ciki a gurguje don tuntuni an busa an sarewa tafiyarsu kwambai ɗin motocin za su mai rakiya zuwa jirgi sun soma shirin tashi har wajen mum ya rukota sai uban koka take ci har tana jan hanci ta kyan mom ta fito sarari ita ma ba tare da ya ce komai ba ya danka mata an. hannu tare da mom ɗinsa kis a goshi ta ce allah ya maka albarka sai ka da ɗana ya murmushi ya juya abinsa Daga nan ba ɓata lokaci suka shiga jerawa wajen fita gidan. Ko jiri Suwan ba ta iya yi ba mam ta kamo ta, tana lallaɓa ta a nan ne ta sassauta kukan nata. Ita kanta mam kukan zoci take amma sai ta bi shi da murmushi a kan fes ɗinta ta ci masu an. Yi abin kiyata zai dawo kin ji ai aiki zai je kuma kima zaki saba insha Allah babu abin da zai same shi San ta dako ganin babu kowa yanzu a kamfan ɗin yasa ta sake fashewa da kuka ta ce mum yaushe zai dawo to tuni ma zan bi shi mum ta murmushi ta ce nan ba da dadewa ba zai da zo mu je ki huta ba ta ce komai ba momi ta jawo ta tana daɗale kowa kamar za ta gan shi